yanwa hakuri na hamadu wa nasa'inu huwa nasafiru wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa ina sadaqal hadisi kitabullah وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يوم منك أزمي biyar haka ne ga watan ramadan hijira 1440 daidai wadda ya daidai da goma ga watan biyar miladi a shekara ta 2019 muna cikin suratun ra'adi jiya muka shige ta ba mun gama suratu yusuf a karatunmu na yamma ba na dare ba ina jin za mu tashi aya ta sha biyar ne ko to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم وظلالهم بالغدو والآصال نعم الله يقول ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال نعم الله نافدان ikonsa ne cewan duk waɗanda suke cikin samai da ƙasai wato sama mala'iku kenan da sauran halitta wadda ba mu sani ba hakanan cikin ƙasa gaba ɗayansu da mutanenmu da dabbobinmu da kafiranmu da musulminmu kowa dole yana ƙaskantar da kai zuwa ga Allah ɗau'an alwakar da sonsa da ƙi musulmai suna yi da sonsu suna yi wa Allah sallah kafirai fa suna ƙaskantar da kai ma Allah ba da sonsu ba da tilas ta yaya sai Allah ce wa zilaluhum bil guduwi wal ga kurwansu da safe kurwan ta kalli gabar tana yi Allah sujjada idan rana ta karkata daga tsakiyar sama kurwansu ta kalli yamma tana yi Allah sujjara da kaskantar da kai wannan kafiri ko ya so ko ya ki bai sai ce in gari ya waye kurwarsa ba za ta kalli gabar ba sannan kuma bai sai ce in rana ta karkata kurwarsa ba ta kalli yamma bai isa ba daga ko shi kashin kansa bai wata kurwarsa ta yi Allah sujjada lau an wakar Allah ce da so da ki tilas kenan to alhamdulillah mu musulmi muna yi da son mu ne haka ne to ai wannan ni'ima ne in dai ga wani da a sashe abu baya so kai kuma kai abu da son ka ta da aika ji daɗi tsara kafirai suna kaskantar da kai ma Allah da ƙi da su don karanta tashin kiyama tun da ba da son su ba ne wuta za su tafi musulmai kuma tun da da son suke yi aljanna za su tafi Allah ya ba mu قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار Allah ya ce ƙulman rabu samawati wal ardi ƙulillah ƙul afattakastun min dunihi auliya afattakastun min dunihi auliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi az-zulumatu wan-nur am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqi fatashabaha al-khalqu alaihim qul khaliqu kulli shay wa huwa al-wahid al-qahhar Allah ya ce wa manzo Allah ka tambayi kafiran Makka da sauransu shin waye ne ci samai da kasai waye ubangijin su qul man rabbus samawati wal ard waye ne san samai da kasai waye ubangijin su lata ne uzane manata ne hubala ne waye halicci samai da kasai to idan sun ƙi su ce Allah ne to kai manzo Allah ko kai musulmi ka ce kulillah ce Allah ne eh. to ka ce musu a duk da haka za ku riƙi wani wadda ba Allah ba su ne waliyanku a kastun min dunihi auliya a duk da haka kun san Allah ne ya halitta shi ke rayawa shi ke kashewa amma a duk da haka za ku riƙi waɗansu ne majibinta al'amuranku kuna kai kuka gare su kuna kai ku zuwa gare su maimakon ku kai wurin Allah wannan su'ala ne wanda yake inkari ana kalubalantar su ne ana challenging din su akan abin da suka yi na kafurci mutum bai yi halitta ba kuma ka je kana roƙonsa tir Allah ce la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra abubuwan da kuke bauta nan gumaka ko waliyai ba sa iya samar da kansu wani amfani ko tun kuɗin makansu wata cuta suna tsaye cuta da ta zo ta same su ba su iya sarrafarwa ba kamar kai ne yanzu ka kama wani ko ɗan siyasa ko wani mai kuɗi ka ɗauka shi zai azurta ka ka ɗauka shi zai sa maka walwala a rayuwanka har kana kare shi ka yi asara wala ba zai iya samar wa kansa da komai ba balle ya samar maka shi ma bawan Allah ne kaman ka yau in cuta ta kama shi dai ka je na wayo wayo wayo a kai ni waje a kai ni asibiti to kuma shine zaka je kara dogara gare shi la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba za su iya samar da kansu wani amfani ba ko su azurta kansu wala darra in wata cuta ta zo ba za su iya hanawa ba to kuma wannan shine abin dogara Allah ce to ga wata tambaya kul hal yastawi al a'ma wal basir wai da makahu da mai gani daidai suke da musulmi da kafiri za su zama daidai da munafiki da musulmi mai bauta mu Allah bisa ga za su zama daidai Oh. am hal tastawi zulumatu wan nur ko da duhu da haske da su ba daidai wai da duhu da haske daidai ne wai da musulunci da kafirci musulunci haske ne kafirci duhu ne za su zama daidai Allah ba daidai suke ba am ja'alu lillahi shuraka a duda haka da makaho da mai gani ba daidai bane da musulmi da kafiri ba daidai bane da duhu da haske ba daidai bane wai da musulunci da kafirci ba daidai bane a duk da haka din sun yarda su nema ma Allah bakin tarayya ba an ga gaskiya ta bayyana karara am ja'alu lillahi shuraka a duk da haka din sun yarda su nema ma Allah bakin tarayya eh Allah ya ce khalaquka khalqillah ko kuma ababen da suke neman taimako a suke neman agaji su koke bauta musu su ma sun yi halitta ne irin halittan Allah fata sha ba alkhalku alaihim sai halittan Allah da na waɗannan gumaka suka zama daidai sai suka rasa wanne da su bauta ma ɗaya Allah ya yi halitta gumaka sun yi halitta sau da hakan nan suka rasa da su bautawa a sakamakon sai suka haɗa su gaba ɗaya suke bauta musu kai ka ji wata tambaya wai sun samu rudu ne sun rikice ne Allah ya yi halittarsa ya ma sun yi nasu gumaka ma sun yi nasu to abin sai ya rikitar da su tunda kowa yana halitta sai suka rasa wa ɗaya su ɗauka to sun da rasa ɗaya da su ɗauka sai suka haɗa suna bautar su gabaki ɗaya suna roƙon Allah suna roƙon waɗancan wai haka al'amarin yake mai halitta dai shi kaɗai ne shine Allah to in tun da shine shi kaɗai to me yasa ba bauta masa ba kaga ba amsa ba wani kafirin da aka tambaye shi baka amsa akan wani tun a duniya balle lahira qul allah khaliqu kulli shay to kaga musu Allah dai shine malicin komai shi kadai ba wani kuma wa huwa al-wahid al-qahar shi kadai ne a zatin sa shi kadai ne a mulkin sa al-qahar ne tilasawa ai da so da ki kaji siffar sa bayan Allah akwai mai tilasa da so da ki akwai babu Allah babu ba wani wanda ya sa a duniyan nan ya tilasta ka da so da ki saboda iyaka yana nan ya fi ƙarfinka ne daga inda ya kauce fa ka daina tsoronsa ta yi maka zage shi mutane ne a gaban gwamna suna ce ranka daɗe in ya juya don kwalansa suke sau da yawa na wani bayan sarki suna ranka daɗe ranka daɗe in bayanan zaginsa suke to amma Allah fa wane mutum wane mutum wane mutum da haka Allah huwa alwahid qahhar أن أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Allah duk nan Allah misali ke ta bugawa kawai masu hankali kuma duk misalin da ya buga sai kaga haka yake ce wa anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatun biqadriha fatamala as-sailu zabadan Rabi'a. wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtiga'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batila فأما الزبد فيسحب جفاء وأما ما ينفع الناس fayamkusu fil ard kazalika yadribu Allahu amsal Allah ya ce shi ne wanda ya saukar da ruwa daga sama ko akwai wanda ya saukar da ruwa ba Allah ba a'a Allah shi ya saukar da ruwa daga sama fasalat audiyatin bi qadriha duk koguna na duniya kowanne ya ɗauki ruwa gwargwadon girmansa gwargwadon ƙanƙantansa babban kogi ya ɗauki iya yadda zai iya karami ya ɗauki iya yadda zai iya kamar kwantena ne akwai babba akwai karama. bai kadar ha in ya wuce gwargwadonsa sai tumbuto sai a samu ambaliya fatamala sailu zabada zabadan raja kowane igiyar ruwa da yake kaiwa zuwa ga wannan kogi ko rafi din yana tafiya da kumfa a kansa rabia ai tsafiya da kumfa a kansa an gane san da ake yake bugawa duk ruwan da kafin ya je shiga kogin ko gulbin ko rafin akwai kumfa da yake tafa da shi fu a kansa wa mimma yuqiduna alaihi fi nar tiga hiliyatin aw mata'ib hakanan abubuwan da mutane suke kerawa suke sa masa wuta Kaman zinare kaman azurfa kaman nuhas kaman hadid duk ba ana samu su wuta ba suna kuma ba ko ba sa yi ka je makera ka gani mana kuma su ma kumfa suke yi ka duba irin waɗannan abubuwa duk Allah bai wasu ba ya ce waɗannan abubuwa da muke yi don kayan ado zinare agogon zinare sarka na zinare kwanuka na zinare duk ba da su ake yi ba amma ba sai an menene sai an kona su tukunna dattin ya fita ba shine kumfan ba tayyib Allah ya ce zabadun mithlu kamar da kumfan tekun can take haka kumfan karfen yake to me Allah yake sai buga mana ne kazalika yajribu Allahu al-haqqa wal batila wai ba idan ruwan nan ya taho asalin ruwan ai shine mai amfani ko kun fanfa ya tafi a banza haka nan ishi ma na zinari da arfan an sa musu wuta idan wannan kumfan ya taso ya zama datti ba yakan tafi ba abu mai amfani ne ce zai tabbata a ƙasa haka ne? taib ta wai ba haka gaskiya da ƙarya take in maka gane ba haka gaskiya da ƙarya take ruwa garau ɗin ba shi ne gaskiyan ba to ya zauna kun fanfa ita ce ƙaryan ta tafi <laughs> ko gane ba ne gaskiya kenan ya nuna maka gaskiya mai rata kenan za ta tabbata ƙarya ko mun dadewa fa kamar yadda kun fannan ya bushe ya tafi babu shi to haka ƙarya za ta daddage ta lalace kamar yadda ruwan nan mai amfani ya zauna har mutane suka zo suke sha suke komai wai haka gaskiya take gaskiya ita za ta amfane ka duniya da lahira ƙarya ba inda za ta kai ka kamar yadda kun fannan ba a shansa ba a komai da shi da ma bushe ne tafi a banza haka ne to gaskiya jama'a mu rike gaskiya mu rike gaskiya kun ji na'am na san kana kira eh, eh eh aluminium din akwai wani karfe da muke saka kaman kuke saka kaman dan tukunya kuka zuba aluminium kuka zuba aluminium in kuka hura yayi wuta ya zo narkewa wannan dattin zai yi sama kamar da kumfan kogin nan zai yi sama rabia kenan zabadun rabia zai yi sama kamar makala haka eh. arabta ke kenan arabta ke kome ake ce maza ah, eh. haka yake zafi za ku yaɗa da tun wannan kumfa kumfan fari fat wannan da tun sai a zuwa tsar da shi to ƙarya kenan <laughs> an zubar da ƙarya ta tafi wa qul ja alhaku haqu ka zaqa in batilu innal batila kana sai sa yawancin masu ƙarya kamun su mutu sai sun kunyata Allah sai sun kunyata ko shiga rudu dan gizala eh. kana da so kana Allah ba mu ikon rike gaskiya Allah ya ce fa amma zabadu fa yazhabu jufa'an Allah ce wannan kuma sai tafi ya tafi a banza ya lalace ya narke a neme shi a rasa wa amma ma yanfa'un nas amma abin da zai amfani mutane shine wannan ruwa safi din tsaf din ko kuma karfe din ko zinare din wanda ya fike fiwa din fa yamkusu fil ardi shine dai saura a cikin kasa ko a ban kasa Allah ce ka zalika ya Allahu al haka Allah ke baiwa mutane misali filla filla don su gane tsakanin gaskiya da ƙarya su gane gaskiya su guje su bita su gane ƙarya su guje ta an gane wannan to yanzu wannan misali ba zai iya buga in banda Allah yanzu ne aka bani eh, damar buga wani an bani aiki kai ba an baka aiki tunanin ma ba zai kawo wannan ba balle ka ɗauko wancan ka ɗauko wancan ka haɗa kuma ka fitar da wata natija wani result ai ba dai ba sai Allah masanin gaibo sarkin ilimi للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد tofa Allah ya ce lillazi na stajabu li rabbihimul husna waɗanda suka amsa kiran Allah Allah ka samu a ciki suka yi ima da shi suka bauta masa shi kadai to alhusna suna da aljanna Allah ka ba mu aljanna wallazina lam yastajibu lahu waɗanda kuma su amsa kiransa ba kafirai kenan suka kafurce masa sai Allah ya ce to ji law anna lahum ma fil ardi jami'an da kowane kafiri ɗaya tak a duniya a ce duk arzikin da yake duniya da komai da komai da na gidaje da na gonake da kuɗi da komai a ce mallakansa ne shi kaɗai kai wa mislihu ma a kawo kuma duk kwatankwacinsa ninkinsa haka ne? lamta daubi ma ka ce su ba da fansa don karaye musa azaba da su bayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka duba kai yanzu duniyan bauchi ka sani ai ba kama ka san ta Najeriya ba ba ka san ta Afirka ba ba ka san ta Asia ba ba ka san ta Europe ba ba ka san ta America ba ba ka san ta Latin America ba ka sani ba a ce gaba ɗaya ba kuma dubo da wani kwatankwacin sa in ka ga azaban Allah a ce kawo ka ba da wani a matsayin fansa za ka bayar kaga ai daidai da Allah yake cewa لو يب... إنك تلبتدي من أزاد يوم إذن ببني يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا, كلا إنها لضاء نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى الله يتي يبصرونهم sai ce me ya waddul mujrimu ranan mai laifi kafiri zai so zai yi fata in zai yi lau yaftadi da dai fansa ransom ya diya min azadi yau izin daga azaban wannan rana tashin kiyama dubanihi ‘ya'yansa gabaki ɗaya ya bada su Mhm. wa sahibatihi matarsa ya ba ita wa akhi yan uwansa wajen uwa wajen uba duk ya bayar kai wa fasilati allati tawi da danginsa gabaki daya wa ummihi wa abi ya ba uwansa ya ba ubansa ya ba ‘yan uwansa ko kai wa fil ardi jami'an kowa ma da kowa da sarkinsa da gwamnansa da shugaban sa da kowa duk ya ba da su su tafi wuta shi ya tsira Allah ce ya samu wannan daman zai bayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ba da ma'aifiyanka ta tafi wuta ka ba da babanka ya tafi wuta ka ba da 'ya'yanka su tafi wuta ka ba da matarka tafi wuta ka ba da ka tafi wuta ka ba da sarakunanka da gwamnati kowa ma da bake ban kasa ka ba don kai dan ka tsira in ka samu dama za ka yi haka to in ko haka ne yanzu ya dace a ce wani hana mu bin Allah ko uwa ko uba ko gwamna ko sarki ya hana mu wanda shi kansa ba in ka samu dama da ka ba da shi a kai shi wuta don kai ka tsira to amma ga hankali yawa ce shi hana muka bin Allah La tsare mu shi ne nan Allah yake cewa wallazina lam yastajibu lahu waɗanda ba su amsa ma Allah ba lau anna lahum ma fil ardi jami'an da duk abin da yake ban ƙasa a ce mallakansa ne nasa ne kai wa misluhu ma'a da wani kwatankwacin wannan duk mallakansa ne labta daudi in dai bara bai fansa zai bayar Allah zai bayar ba zai damu da asarar ba sai Allah ya ce ula'ika lahum su'ul hisab wannan suna da mummunan hisabi kafirai ba afuwa kuma kun san manzo Allah ya ce man nuqishal hisaba uzib duk wanda aka ce za a tantance laifin da yayi to sai an masa azaba ya Allah kai mana sama-sama kun ji sama-sama kar a zurfafa bincike in fa an bimbace bincike ba ne tsira ko a duniya ne ko sai an kama ka sai ka tafi kurkuku a ba dai hana mu bincike ka ba eh, ba ya yana ba ko ka mika wuya ka jabe cike wa ma'awahu jahannam Allah ce makoman su kafire wuta ne wa bi salmihat tir da wannan shimfiɗa tir da wannan makoma tir da wannan wajen kwanciya a ce wajen kwanciyanka wuta ne Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب على دم سالي الله كبغا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك أه؟ rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab Allah ce shin za su zama daidai ga mutumin da ya san cewan Allah ne mahaliccinsa ya kuma imani da shi ya bauta masa shi kadai ya yarda da abin da aka saukar wa manzon Allah daga wurin Allah ya yarda gaskiya ne ya gaskata kuma ya bauta mu Allah kan haka za su ma daidai kamar huwa ama ga wanda ya makance ma gaskiya yana ganin gaskiya ya makance ki ganinta ya ki ganinta ya kafurce ya buturce wai za su zama daidai da wancan da wanda ya ga gaskiya ya santa ya bita ya yi aiki da ita za su zama ga wanda ya ga gaskiyan ya rufe idanunsa inna ma ya tazakkaru Allah ce ba kowa ke auzantuwa ba sai masu hankali to Allah ka samu a cikin su masu hankali ka su ke auzantuwa sun ga gaskiya su bi Allah ka samu a cikin su alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al suwaye mutanen kirki suwaye masu hankali din nan alladina yufuna bi ahadillahi wala yanquduna wala yanquduna almithaq su ne wadanda suke cika alkawarin Allah da ya dauka a wurin su wani alkawari ne fi alamil alamil arwahi fi alamin zarra kun san kowane ɗayan mu dukkan halitta tun daga annabi adam ila yawmul qiyama kowa ya dauki alkawari tsakaninsa da Allah individually cewa an kawo shi duniya zai bauta ma Allah to wannan alkawari ne sai Allah ya turo manzani don su tunatar da kai in ma ka manta aikin manzani su tunatar da kai an gane wannan to masu hankali shine alladhina yufuna bi ahadillahi wala yanquduna almithaq suna suke cika wancan alkawarin na bautan Allah suka bauta masa ba su zama kaman kafire waɗanda suka warware alkawarin suka suke bautan wani wadda ba Allah ba suka sun warware ba su ma san da wani alkawarin ba ma amma duk mumini ya yadda ya ɗauki alkawari wurin Allah kuma manzanni sun zo sun tunatar da shi sun masa wa'azi shi yasa aka ce fa zakkir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم wa ya na su al hisab Allah ya ce lallai muminai waɗanda suka cika alkawari ɗin su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ya ce a sadar me Allah ya ce a sadar suke sadarwa zumunci bayan zumunta fa bayan zumunta fa shine kawai abin da Allah ya ce a sadar a a masu haƙƙi a mayar musu annabawa a musu biyayya shugabanni a musu biyayya duk wannan sadarwa ne duk wannan sadarwa ne wa yakshawna rabbahum kuma suna jin tsoron Allah wa na su'al hisab kuma suna jin tsoron hisabi suna jin tsoron hisabi da da'a musu an san hisabi tantance aiki Mai kafa faɗa a duniya ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun titi Mai kafa faɗa me ka aikata me ka dauka me ka ajiye duk haka za a yi mana wa ka zalunta wa ka cuta duk za a yi mana wannan ran tashin kiyama an gane wannan tsaye والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار <laughs> <laughs> wani ne da bugowa yake cewa ana dan rikici a ina ne gudun eh, shi ne na ta kokarin yi wa 'yan sanda magana su kai agaji da kuma 'yan garinmu allah ya sauwaka waya na dan kashe-kashe a gurin allah ya sauwaka tun jiya ne ma? ta ni ban ji ba ta yi ban ji ba ta ma mai jami'an tsaro su kai ni ban ji ba sai yanzu إن صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار الله يتشير والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار Allah ya ce lalle waɗanda suka yi haƙuri haƙuri a kan me da'a ma Allah haƙuri a kan me barin saɓon Allah haƙuri a kan me barin bin sha'awoyinsu haƙuri akan me akan kyautata ma 'yan uwansu haƙuri akan wanda ya munana musu sun yi haka ne iftiga a waje rabi don neman yardan Allah sannan waƙamu salata suka tsaye da sallah wa an faƙo min mara zaƙanahu suka ciyar da abin da muka arzuta shi ne suka ba da zakka ko sadaka ta yau da kullum sirran a ɓoye wa alaniyatan da fili wato suna cewa kenan a fili da boye kuma wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata idan sun yi mummunan aiki sukan tunkuɗa wannan mummunan aiki din ta hanyar yin menene kyakkyawa ta ulaika lahum uqubad dar wannan suna da kyakkyawan ƙarshe, wannan suna da kyakkyawan karshe Allah sa mu a cikin su ci gaba جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ta yanzu wani yake gama abin ya yayi muni har yana shigowa cikin gari wasu masu ta guje-guje a nan kusa da mu Allah ya sauwaka ta wadanda suke cikin masallaci dai ku yi zaman ku insha Allah ba abin da zai faru ba komai insha Allah Allah ya sauwaka wanda suka ja wannan fitinan sai dai mu bar su da Allah Allah ya sauwaka kuma ma idan ma kila jarraba da muke ne wasu ke ta cika baki cewa su suka kawo zaman lafiya eh duk Allah dai ya jarraba mutane ka san Allah ba sa mu cika baki Allah sauka ya buke tashi ne kai adiri eh to a to kai da kake cikin masallaci a waje kake ruwan ya zo mana a ruwan ya zo mana يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم wal mala'ikatu na alaihim min kulli bab Allah ya ce kyakkyawan ƙarshen nan da bayansa na kwarai da su yi wadda suke tunkuɗe mummunan aiki da kyakkyawa aljanna ce madawwamiya jannatu adan aljanna madawwamiya wadda suka shiga da su dawwama a ciki ha, da su shige ta su kansu wa man salaha min da sauran iyayensu waɗanda ke musulmi ne na kwarai su ma sun bauta ma Allah da gaskiya wa azwajihim da matansu wa zuriyatihim da 'ya'yansu kenan waɗanda suka tsira nan tashin kiyama suka shiga aljanna so za haɗa su da matansu da 'ya'yansu da danginsu da familinsu gaba ki ɗaya aljanna bayan ya yanke daga nan duniya ba na ce wanka ka rabu dan uwanka haihata haihata a ce har abada ba za ku haɗu ba kuma wal mala'ikatu ya yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku suna shiga wajen aljanna suna musu hidima suna musu albishir suna ainihin ɗebe musu kewa an gane wannan suna ce salamun alaikum ci gaba suna ce salamun alaikum ma sabartum aminci tabbata a gare ku saboda hakurin da kai a duniya wajen bautan Allah kun yi hakuri kun bauta mu Allah kun yi hakuri kun bar saban Allah kun yi hakuri kun bar sha'awa na duniya don sha'awoyi na duniya sai ka yi hakuri in baka yi hakuri ba shedan yana nan zai aukar da kai fani ma kokubar da madalla da wannan kyakkyawan karshe madalla da wannan gida na aljanna والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويبتغون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يقول للي ودن دسكي ينكي القورا الله sun dauko alkawari za su bauta ma Allah a duniya ga sun zo sun ki sun saba wannan alkawari min ba da misaki ba alkawarin an riga an kulla shi ya tabbata tsakaninsu da Allah a alamin arwahi ko kuma alamin zarra wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusar duk abin da Allah ya ce a yi suka ki suka yanke shi wa yusiduna alfil ardi suna barna a ban kasa wajen kashe rayuka ko satan dukiyan al'umma yayin eh, ko cin mutuncin mutane ta ula'ika lahumul la'anatu wannan nisan ta daga rahama ya tabbata a gare su shine tsinuwa wala musu su'uddar suna da mummunan gida shine gidan jahannama Allah ya tsare mu akwai sauran lokaci saura minti nawa to fa kana 18 yana 8 18 ah, na karatu 5 eh. kuma na tambayoyi to mu je gaba to الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata Allah ya ce shine ke shimfida arziki mai yawa mai yalwa amma ga wanda ya ga dama ba fa wanda ya so ba ga wanda ya ga dama me yasa muka ce ba wanda ya so ba akwai kafirai suna da arziki Allah ya shimfida musu amma ba yana son su bane shine fassarar قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء da yawa ana fasara yi wai Allah yana ba da mulki ma wanda ya so yana kwace mulki ga wanda ya so ba haka bane yana ba da mulki ga wanda ya ga dama yana kwace mulki ga wanda ya ga dama an gane wannan da ba wai dan an biya mutum mulki Allah yana son sa bane ai Allah ya biya fir'auna mulki Allah yana son sa ne ya biya na marudu ga sunan so gaskiyar magana Allah yana shimfiɗa arziki ga wadda Allah ya ga dama shimfiɗa masa ba ya wadda yake so ba mutane nawa ne kafirai ga sunan da arziki makiya Allah ne Allah ma yana kin su an gane fasara din yabsutu rizqa liman yasha yana shimfiɗa arziki ga wadda ya ga dama wa ya kadir kuma yana kuntata arziki ya sa talauci ga wadda ya ga dama ba dan ba kan yana sa ba sai ga mutum ga yana baya da arzikin amma kuma Allah yana son sa saboda mumini ne an gane wannan wa farihu bil hayatid duniya kafirai sun fifita rayuwar duniya suna alfahari da suna jin daɗin ta alhali wa mal hayatid duniya fil akhirati illa mata rayuwar duniya ba komai bane in aka kwatanta ta in aka auna ta da lahira face rayuwar duniya yar kaɗan ce kawai jin daɗi ne kankani an gane amma jin daɗi na hakika na tabbas yana ina yana lahira Dan duniya mai karewa ne da haka tun za ta kare jin daɗin ma mai karewa ne na'am ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويقول الذين كفروا laula unzila alaihi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab Allah ya ce kafirai suna cewa da ma saukar manzo Allah wata aya wata wai mu'jiza ta yan saukar da mana saukar masa wata mu'jiza wadda ta gagari kowa zuwa da shi Allah sai ki ba su wannan amsa kawai ce kul inna Allah ya dullu man ya sha wa ya hadi man Allah yana batar da wanda yake so da ya shirya da wanda yake so saboda hakan nan ai ayat ta zo to kenan a tsaya ana sauraron su ma bai taso ba da ka Allah bai nufi da su shirye bane kawai za su irin wannan maganganu amma ba da rashin aya din ba wa ya hadi ilaihi man anab duk wanda ya mai da al'amarin sa zuwa wurin Allah Allah ya kan shiryar da shi Allah ka shiryar da mu sauraron minti nawa karamin tina ya eh, to a bari amsa su subhanaka la ilaha illa anta amsa karanta mana tambayoyi tambar ma guda ɗaya ce ah, wata ce take tabbata ce tana al'ada sai al'ada ya tsaya to ta ɗauki azumi sai wa gari ta ga wani sabon jini a fito amma garau yake ba yin wani saba gani ba idan ba wadda ta saba gani ba ne to ba jinin al'ada ba ne damul haid aswad yi oraf haka manzo Allah ya faɗa jinin mai labaki ne an san shi haka wannan ba jinin al'ada bane ba zai hana mata azumin ta ba Shi kenan, akwai mai tambaya ta baki mai tambaya mai amfani bismillah alaikum assalam malam kuma Allah bai mutum hali ya biya kanwa mamarsa umura ba ta ta zuwa aikin hajji ba mijinta ya tawaye ya ce ba dai yiwu ba ita kuma ta ce lalle sai ta je to ya kamata dai mu sani cewan mace ba ta fita daga gidan mijinta sai da izininsa matukan dai an daura musu aure da wannan miji da kamata ya yi miji din idan za ta fi idan akwai muharrami amma inda babu muharrami to ko sun nemi ta je bai dace ya batta ba amma akwai muharraminta namiji ko ba mace ba don ba haɗa mace da mace a ce muharrama a'a namiji kaman babanta su tafi tare kaman kaninta suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya su tafi tare wannan ba laifi ko babbanta wanda suka fito ciki ɗaya da babanta amma ban da ɗan babbanta domin ɗan babbanta zai iya aurenta ba za su tafi tare ba to idan akwai muharrami sai a roƙe shi in ya yarda sai bari su tafi amma in ya ce ba za ta je ba to sai a haƙura dan shi ke da haƙƙi a kanta a lokacin na'am su biya masa ta bi su biya mata ta ba za su iya ba inda za su biya masa kan da su tafi da ai ba da yake ba shi ma to eh ba da yake ba shi ba eh akwai mai wata tambaya din na'am ba wata mai ba wani mai wata tambaya din wa alaikum salam wallahi mu ne kana ji ko gaskiyar magana mu ne ba mu biya ba ka san dalili a'a saurara ka ji dan saurara ka ji ai na san maganan dalilin da yasa ba mu biya ba sun bude kofa ana ci mun mutunci a tashin ake kiran suna na karara ana zagi suka bude wannan kofa na kira shi ladan salihu mai gidan rediyo muka yi zama da shi na koka masa na ce masa ba zai yiwu kana iddi ayin cewa kai kana tare da kaura ba sannan kuma duk masu zagi na dinnan suna zagi na ne akan kaura cewa mun zama sanadiyan faduwan wannan gwamnati amma ka buɗe tashar ka ka bar masu zagi mu zo suna kama suna suna zaga to yayin ka ba na gaskiya bane nan take sai kira head of program ɗinsa wa samson geso ya nan take ce to na ambata masa ce akwai wani ce masa ma'azu har dawa har suna na yake ambato suna cin mutunci na kowa ya ji radda aka abin nan sai ce to a ji a dakatar da shi a ashe wallahi ladan salihu ƙarya yake mun yaudara na ba a dakatar da shi ya ci gaba da program ɗinsa a sakamakon muka ce to don me za mu je tashar da ake ci mana mutunci ake ba da ake zage mu ce za mu biya su je ba masu wannan shine gaskiyar magana kaji ba ko mun rasa kuɗin da za mu biya ba ne a mu nuna fushinmu ne da suke ba da kofa ake cin mutuncinmu karara yawon ka ji wancan sarkin eh, waye na arewa ne kwaye na zagin mu a tashan ne in ka ji dutse kwaye wasi na zagin mu a tashan ne in ka ji waye na a tashan ne sun ba su damar da ko tashan gwamnati ba a ba da dama a ci mutuncin mutane haka eh amin amin gaskiya ne wala da gangan muka ki biya ba mun rasa kuɗi kai in ka ce an ce maka mun rasa kuɗin biya ne ai da kai mamaki kai ma mun kyale su ne kawai su je abun su mu nuna fushin mu da bakin cikin mu tashan da muke gani ya kamata a ce sun kare mutuncin mu su za su da dama ana ana zo ana zagin mu karara ana kira sunan mu saboda rashin mutuncin su saboda su sun mai da kuɗi shine komai kuma kuma shugaban gidan rediyo yana idda yana kare shi ne ma mai magana da sunan kaura kuma ya san da a yi ba a zagin mu duk zagin mu da ake dan mene ba kan maganan kauran bane gwanje ba kan kauran bane saboda kawai an goyi bayansa ko ba haka bane Ta yi da damar ki dubu dari hudu mu kai musu kuma a ya sa muka dubu biyar ne ma ko to ku bar musu tashar su bar musu tashar su awwa mun yi ku bar su a wani da Allah rabu da su rabu da su awwa alhamdulillah biyar sun ta'i. ishe mu ga wannan tasha ga ga facebook mai son shiga ga eh, wiki times ga whatsapp ga komai inda kana son ga kai ba lalle waɗannan ba ku ba su Allah ya bamu namu ga jigawa cin ana sakawa ga bununuma ana sakawa karatu bununuma ana sakawa ga ne yau yanzu an wuce lokacin da dan kana da wani gidan rediyo prada da guda ka yi mutane yanga gashi na mana ta nema musu gombe su ina ne akwai lokacin da nan ma za su yi yawa zo ma a banza da su bari a kwana gani manza an wuce wannan yanzu balle kawa don isar da sako ba kullun fita suke yi kullum bila adadin sabbi a gaba wani yankan da su yi mana kyale su kawai wala da sanin muka yi kyale su yawon kuma yi wata shan addu'a ma na albarka mu wada mu shan albarka ba ta yadda bude ba ko ba ake cin mutuncin mutane saboda neman kudin su hmm? a kira sunan malami karara ana zagi ba da ku editin ba ai akwai editorial judgment ba kwa yi da tsaban ke iskanci da tsiya wanda muna damar mai karan ku kotu muna da damar mai karan ku NBC muka kyale ku Allah sauwaka da aka malam mun kisa ya ne kawai da sanin mu muka yi ah, da sanin mu Allah sauwaka su je wannan bari hana da'awa mu tafiya ba a ah, yanzu ma an wuce wannan ma su dan hodiyo su Abdul Abdul Wahab su abdullahi gondu akwai rediyo ne a zamanin su ba ga dawar sun ta zo mana ba me kuma ciki kin banza Allah sawwaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ayawa ah,